الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منطقة عند إمام إمام الطحاوي كتوى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه wala ya khurujul abdu bawa baya fita min imani daga imani illa bi juhudi ma da fihi sai dai da musanta abun da ya shigar da shi a cikin musulunci mana ba zai fita daga imani ba sai don ya warware la ilaha illallah farman la ilaha illallah ita ne ta shigar da shi addinin musulunci idan ya warware ta ko yi wani aikin da yake hukunta warware haɗan wannan kalman ko ƙudurta ta to ne zai fita ainihin daga musulunci a nan imamu hawi yana kore maganan a ce mutum saboda wani sabon Allah da ya yi na wani zunubi ko barin wajibi ko aikata haramun yana kore ya zama cewa zai fi da mutum daga musulunci kamar yadda kawari da mutabila su suke kudurtawa ke sa anan yake cewa ba abun da ke fidda mutum daga musulunci ko daga imani sai in ya yayi inkarin abun da ya shigar da shi musulunci ne Shi ne la'ida a illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta wannan imamu dahawi ya takaita akan wannan saboda raddi wa su alkhawarij da almu'tazila amma in ba haka ba akwai ayyukan da yawa da mutum zai yi yana cewa la ilaha illallah sannan kuma ya zama ya fita daga musulunci sai dai aikin lalle zai nuna cewa ko da a baki ko a zuciyarsa bai warware la ilaha illallah ba aikin yana nuna warware ma'anar la ilaha illallah din da manufarta misali mutum musulmi yana faɗan la ilaha illallah a zuciyarsa ya yi dabba abun bauta da gaskiya sai Allah amma sai zai wa gunki sujjada ko yi wa kabari sujjada idan ya haka ya fita daga addinin musulunci ko da ku akwai la ilaha illallah a bakinsa da zuciyarsa domin wannan aikin da yi babu mai yinsa sai wanda bayi da la ilaha illallah domin ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to kai kuma ga ka je kana bautawa wani abu daban ba Allah ba kuma sujjada ba ta karban wani tawili in je kai wa wani abu sujjada ka kafa goshinka ba wani tawili da za ka yi a ai ba sa kake nufi ba ba za a yadda da wannan ba to shi yasa anan Ashaq Abdul Aziz bin Bas ya yi taliki nan ba ta ɗaya ya ce hazal hasru fihi nazar wannan takaitawa cewa ba za ka fita daga musulunci ba sai ka yi inkari ka yi musun abin da ya shigar da kai cikin musuluncin ya ce fihi nazar akwai abin tunani a cikinsa saboda me ba wannan abu shi kaɗai ne yake sa mutum ya yi ridda ba sai ce fa innal kafira yadkhulu fil islami bi shahadatai domin kafuri yana shiga cikin musulunci da kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kaga shaidu guda biyu kenan na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah na shaida muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yake shigar da shi musulunci iza kana la yantiqu bihima in da baya firiti da wannan la ilaha illallah da kuma muhammadu rasulullah to yanzu abin ake bukata ya zo ya faɗa sai mu tabbatar da cewa ya zama mumini ya shiga musulunci fa in kana yantiqu bihima idan kuma dama yana faɗan su wasu ayyukansa ne suka nuna cewa shi ba musulmi bane to dakhala fil islami bit taubati mimma aujaba kufrahu sai ya shiga musulunci da tuba daga abun da ya wajabta kafircin nasa yana cewa la ilaha illallah ya yadda la ilaha illallah amma kuma yana ainihin daga hannu ya roƙi wani ya biya masa bukatansa ko yana bautan kabari yana sujjira da sauransu to yanzu ya tuba zuwa ga wannan aiki din la ilaha illallah dama tana nan a bakinsa kuma tana nan a zuciyarsa idan ya tuba shikenan ya dawo musulunci amma kaga kafiri wanda dama can bai yadda la ilaha illallah ba to shi kuma dole sai ya kalmar shahada nan ne ya shiga musulunci sai ce wa qad yakhruju min al-islam bi ghairi al-juhud li asbab kathirah bayyanaha ahli al-ilm fi bab hukm al-murtad yace wa qad yakhruju bawa yakan fita min al-islam daga musulunci bi ghairi al-juhud ba tare da yayi musu na la ilaha illallah ba ya yadda la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah amma kuma yakan yi wasu ayyuka wanda za su fidda shi daga musulunci yace bi asbabin kafira da sabbuba masu yawa bayyana ha ahlul ilmi wanda malamai sun bayyana su fi babi hukumin murtaddi a babin hukuncin wanda ya ridda wannan akwai babubuka cikin littattafan mu na fiqhu wanda aka yi babin hukuncin mai ridda ko babin ridda babin da yake bayani akan abubuwan da suke sa ridda sai aka faɗi wasu abubuwa wanda kuma ba musa la ilaha illallah ba ne saboda haka shi ne ma yace min zalika ɗanuhu fil islam yana daga cikin wannan tukansa fil islami a cikin musulunci mutum ya dinga sukan musulunci eh, ka biya masa bukatar sai sun na ba a ji ce min zalika ɗanuhu fil islam yana daga cikin wannan sukansa fil islami a cikin musulunci ma'ana idan mutum ya soki musulunci ya aibanta addinin musulunci ko yana faɗan la ilaha illallah ya yi rijiya fita daga addinin musulunci da musulunci gaba ɗayansa ba abun soka a cikinsa idan wani abu ne baka gane ba ka je ka tambaya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka tambayi wanda suka sani sai su maka bayani in ka shiga rudu da da da rikici a cikin kokoyanka dangane da wani abu na addini amma addinin musulunci ba abun aibantawa a ciki sai dai inda ka gane ba idan mutum ya aibanta addinin musulunci ya soki addinin musulunci to ya yi rijiya ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya sannan ya ce aukin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta annabi alaihi salatu wasallam ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya yi rijiya bar addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallah inda ya aibanta annabi alaihi salatu wassalam shi sa ma wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam mali yace ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba sai dai tubansa ta amfane shi a lahira amma a duniya hukuncin sa hukuncin kisa ne sai dai in kafuri ne dama ba musulmi ba sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace yanzu yi imani da shi to shikenan da ya shigo musulunci sai a kyale shi ba za a kashe shi ba shigowa da ya na musulunci ya goge ainihin wancan laifin da ya a baya amma musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi ko ya ce ya tuba sai an kai shi lahira sai dai tuban ta amfane shi a can lahira domin alaman wannan munafuki ne munafuki kuma ba a gane tubansa don a baki zai nuna maka mutumin kirki ne amma a zuciyarsa kuma mutumin banza ne yasa aka ce ko ya tuba ba za a karbi tubansa ba saboda haka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aibanta shi ridda ne kuma riddan da hukuncin sa hukuncin kisa ne ko da mutum ya tuba sannan yace a yistihza'uhu billahi ko ko mutum yi wa Allah izgilanci ya zagi Allah ya aibanta Allah yi wa Allah ba'a idan yayi haka to shi ma hukuncinsa yayi ridda wa rasulihi ko yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izgilanci au bi kitabihi ko kuma yayi wa qur'ani izgilanci idan mutum wa alqur'ani izgilanci shi ma yayi rijabar addinin musulunci kamar ya aibanta alqur'ani ko wata sura ko wata aya a cikin alqur'ani ko yace wannan kisan ba haka bane ba kamar in alqur'ani ya faɗa ba ko musanta wata aya cikin alqur'ani ko kuma ya walaƙanta alkur'ani kamar ya taka alkur'ani da kafansa ko ya jefar da alkur'ani a cikin bola ko ya yi kaki ya tofa wa alkur'ani don haka ya bar addinin musulunci ya yi rita wannan izgilanci ne wa alkur'ani kamar yadda malamai suka yi bayani aw bi shay'in min shar'ihi subhanahu ko ya izgilanci da wani abu na shari'a na musulunci ko shari'ar Allah subhanahu wanda tsarki ya tabbatar masa ubangiji ta'ala ya shir'anta abu kamar sallah misali mutum sai dinga isgilanci da sallah ya ɗauki sallah kamar wani wauta ne ake yi ko zakka ko aikin haji kamar yawon banza ake zuwa kawai ana kashe kuɗi idan mutum haka ya fita daga addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallahu a bakinsa sai ma da yake li qawlihi subhanahu saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كذا يا رسول الله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أكنتم تستهزئون كنا إزجلنتين بالله دا الله وآياته دا آيوين الله ورسوله دا منزنسا كتي هو إزجلنتي لا تعتذروا كدما كاوني أذري kad kafartum ba'da imanikum kun kafurce bayan imanin in mu wa Allah izgilanti ko manzon Allah ko ayoyin Allah shikenan sawa'un ayoyi na shari'a ko kuma ayoyin alqur'ani idan yayi izgilanti wa Allah subhanahu ta'ala ko wa manzon Allah ko ayoyin Allah ya fita daga addinin musulunci gaba daya kuma ba wani uzurin da zai kawo ya ce a'a shi da wasa yake ko wani abu domin sauƙin saukan wannan ayar wasu wasu wani ne daga cikin musulmi an je wani yaƙi an je wani yaƙi shikenan sai ya faɗi wata magana ya ce shi bai ga mutane tsorata masu kuɗayi irin manzon Allah sallallahu alaihi da jama'a saba sai wani a cikin musulmi ya ce wallahi kai munafuki ne sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayan ta sauka qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastabi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum shikenan manzo Allah sallallahu alaihi ya kira shi yace ya zaka faɗi haka sai sai ai shi da wafe yake yi wai ba da gaske yake ba da wasa ne to shine anan ubangiji ta Allah yace kuna yi wa manzon Allah izgilanci kuna yi wa Allah izgilanci da ayoyin Allah to la ta'taziru kar ma ku kawo wani uzuri cewa wai da wasa kuke kad kafartum ba da imanikum kun kafurce bayan imani saboda haka kalmar ridda babu maganan wasa ko da wasa mutum ya faɗa ya fita daga musulunci domin ba a wasa da addinin Allah domin gashi anan ya ce da wasa ne amma ubangiji ta Allah ce kar ma ka kawo wani uzuri cewa da wasa kake ka riga ka kafurta kawai saboda haka in dai mutum da zaɓinsa ne ya yi wani abu na kafurci ko na ridda ko na shirka to ya sani ya kafurta kawai ko da gaske yake ko da wasa yake yi saboda wannan ayan la ta'taziru qad kafartum ba da imanikum sai dai in tilasta mutum aka yi aka ce dole sai ya faɗa in ba aka ba za a yanka shi wanda yana da uzuri illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to wanda aka tilasta masa zuciyarsa tana nitse da imani wannan ubangiji ta ba zai kama shi aka mun da ya zama dole ba amma da zaɓinsa da sonka ya faɗi kalman kafurci ko wani abu na kafurci wanda zai sa ridda to ko da wasa ne yi wannan abun ya kafurta domin ba a wasa da addinin Allah ba a wasa da al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'ar Allah sai ce wa min zalika ibadatuhu lil asnam yana daga cikin wanda yake sa a yi ridda bautawa bawa ya bautawa gumaka mutum je gunki sujjada awil autan ko kuma dai gumaka in an ce al-asnam da al-autan kusan ma'anan su ne duka gunki ake nufi amma al-asnam jam'u sanam in an ce sanam shine gunkin da aka sassaka shi aka sassaka shi da da aka yi shi da itace ko aka gina shi da wani tabo wani shani ake cewa sanam asalin gunki wanda kowa ya sani amma an ce alwatan kuma ya ɗau ma'anan wannan gunki wanda aka sani da wanda ake sassakawa ko ake ginawa da kuma duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba ko ba sassaƙa shi aka ba ko ba gina shi aka ba ko mutum ne ake bautawa sunansa wasan sai sa manzara ta sama ya ce Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki yu'bad da ake bauta sai ce wasnan bai ce me sanaman ba wasnan shine mufran na to da aka kowaye aka bautawa ma'ubida min fa huwa rabin duk abin da aka bauta ba Allah ba wanda ya yarda da wannan bautan sunansa alwatan shi ma ya zama gunki kenan ya zama abin bauta ko da ba sassaƙansa aka yi ba to idan mutum ya je ya bauta wa gunki wanda aka sassaƙa ko ya bauta wa gunki na wani abu daban ko ma menene wannan abu ko da mutum ne ko kabari ko wani abu to shi ma ya yi ridda kamar masu zuwa suna shafa kabari masu zuwa suna wa kabari sujjada masu yi wa kabari sallah masu yi wa kabari tawafi akwai su a ko'ina akwai su a najeriya akwai su a yola saboda haka masu yin wannan su sani ridda suke yi babu kuma wani uzurin da za ka kawo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ce cewa ba ridda bane don ibada ne babu wanda ake yi wa ita sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka sa gunki a gaba ka masa sallah ba ba za ka yi tsawafin abin nan ba ka sa mm-hmm. kabari a gaba kamar sallah ba kai tsawafin kabari kai wa kabari sujjada ka zo ka ce wai ba kabarin kake bota ba Allah kake bota wannan ubangiji ta Allah karyata ka ba a saboda wannan ibadan ba wanda ake wa ita sai ubangiji subhanahu wa ta'ala au da'awatuhu al-amwat ko kuma mutum je roƙi matattu mutum ya mutu saboda babban malami ne ko babban shehi ne ko babban wali ne sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce abin ka roƙe shi ka ce biya maka buƙatanka. don manzala sa sun ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada a wata riwayan addu'a afdalul ibada addu'a ita ce mafificiyar ibada don a addu'a ne mutum yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah gaba ɗaya wataƙila kana sallah kana tunanin kasuwancin ga kotu ɗinka ko ni rikici naka idan kana yin karatun qur'ani tunaninka yana tafiya wani waje amma in addu'a kake saboda neman biyan bukata duk mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka gama kaskantar da kanka gaba daya so da ka addu'a sai ta zama ibada daga cikin afdalul ibadat to duk wanda ya je wani ita ba Allah subhanahu wa ba ya warware ma'anar la ilaha illallah fa don la ilaha illallah ma'anansa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kai kuma gashi kana bautawa wani abu daban ba Allah ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ta Allah yace ku roke ni zan ansa muku addu'a ta sane shine mai ansa addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ba sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah a qaribun rabbuna munajihi an ba'idun nunajihi ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi yana jin duk abin da muke faɗa mu yi sirri da shi ko kuma a nesa yake mu kwala masa kira ubangiji ta sai saukar da wannan ayan wa ta salaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da al'amari na fa inni qaribun ka ce musu ina kusa da su da ilimina da jina da ganina na duk abin da suke ina ganin su kuma ina jin me suke faɗa saboda haka idan suka roƙe ni zan amsa musu ni ne mai amsa addu'a amma su amsa da awata da na kira su su bauta min ni kaɗai kada su mini shirka in ji ubangiji subhanahu wata'ala so da haka babu wanda ake roƙa sai Allah subhanahu wata'ala kawai sannan sai ce walistighasatu bihim da kuma neman taimakon matattu mutum ya mutu ka nemi taimakon sai yayi maka wani bala'i shi ma wannan ridda ne nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istaghasa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya nemi taimako na wani ya yaye masa wani bala'i ba Allah ba to wannan yayi wa Allah shirka so da haka ba istighatha sai da Allah subhanahu wataala rashin lafiya ya same ka ka daga ka ce wani yayi maka ko ta masiba ta same ka ko ni abun bakin ciki ka daga ka roki wani ka ce wai ya yaye maka wannan bai isa ba wannan aikin Allah ne su bani wata ko kana da wata bukata neman arziki ko neman wani abu ko shugabanci ka ɗaga hannu ka roƙi wani waliyi ko wani annabi ko wane ne shi idan ka ka kai wa Allah shirka domin ubangiji ta'ala ne fa ake isti'ana da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abdullahi bin Abbas a nasihan da ya masa ya koya masa aƙida? yace masa ya gulamu ihfazillaha yahfazka ya gulamu ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza ta'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah ya kai wannan yaron ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah zai taimake ka wa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi addu'a ka roki Allah kar ka roki kowa sannan wa idza ta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako na wata bukata to ka ɗaga hannu ka roƙi Allah kar ka nemi taimakon wani ka ɗaga hannu ka roƙe shi ka ce biya maka ka addu'a ka ce biya maka bukatanka wannan ridda ne idan mutum ya ce maka to ai ana yin haka ne saboda matsayin wannan mutumin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wai suna misali da duniya wai idan za ka je ka ga gwamna ai kaga sai ka bi ta hannun mukarrabansa sai a je a gaya masa wane yana son ganin sa in za a ga shugaban kasa haka sai ka bi protocol wannan daga nan daga nan har a tafi har ka je ka ganshi sai suka ce to Allah subhanahu wata'ala shine kawai kai tsaye za a je a ganshi a gana da shi ba za a bi ta hannun waliyansa ba sai suka yi kiyasin Allah da wasu miskinin mutane saboda ba su san Allah ba subhanahu wata'ala shi gwamnan garinku ko shugaban ku. in ba ka tare da shi baya ganin ka bai san damuwarka ba bai zai iya jin me kake faɗa ba ko ka yi amfani da waya ba lalle ya saurare ka ba ko ya saurare ka bai zai kalle ka ya ga yanayin bukatar ka ya take ba a wani hali kake ciki bai zai iya gane halin da kake ciki ba sai ka je ka same shi kana gaban ka kila sai fahimci cewa ah, kai mutum ne mai daraja ko kai mutum ne abun tausayi ko kai kaza kafin ya iya gane to ne mataki zai dauka a wajen bukatar ka amma na wata'ala babu wani abun da yake kuya masa sama da kasa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa babu da yake kuya Allah duk inda kake ubangiji ta'ala yana ganin ka a ko ina ko a karkashin kasa kake ko a karkashin ruwa yana ganin ka kuma da mutane za su haɗu duk duniyan nan kowa ya dinga roƙon Allah su subhanahu wataala su yi amfani da yarurruka daban-daban kowa yana roƙo kalmomi su shiga cikin kalmomi ubangiji ta'ala ya san abin da kowa yake faɗa yana fahimtar da kuma ya san bukatarsa amma sarkin garin ku sai dai ɗaya bayan ɗaya in yana magana da wannan ba zai iya fahimtar wannan ba saboda haka wannan yayi in ya zama wannan a zo a gana da shi fahimta ta hakika ma sai an haɗu da shi za a iya fahimtar juna amma ubangiji ta'ala ba haka bane to ubangiji subhanahu wata'ala ai ya wuce nan kaga kenan rashin sanin darajan Allah ne kai sa da halitta da wasu miskine wanda su ba su san halin da kake ciki ba sai ka gaya musu ko sai ka je ka same su so da ka ubangiji subhanahu wata'ala yace yana kusa da bayansa da jinsa da ganinsa da iliminsa duk abun da kake bukata ka faɗa yana kallon ka ya san halin da kake ciki kuma yana jin me kake faɗa amma sauran mutane ba haka bane to saboda haka misalta Allah subhanahu wa ta'ala da halittansa wannan rashin sanin Allah ne kwatanta al'amura na addini da al'amura na duniya wannan rashin fahimtar addini ne da son zuciya al'amarin addini daban al'amuran duniya daban ubangiji subhanahu wa ta'ala daban abun halittansa kuma daban su ne bayinsa Abu'n da Allah ta'ala ya halitta daban abun da wani kuma zai san'anta daban ba za ka kwatanta da ubangiji ta'ala ya halitta ya buka masa rai ka kwatanta wani abu wanda wani ya san'anta ya yi shi wani walakantaccen abu ka ce wannan abun ya fi na Allah ku wata ala daraja saboda haka ala ayi halin ubangiji ta'ala ba a iyasinsa da da halittansa sannan idan ka faɗi haka ka ce kana roƙonsa ne domin matsayinsa a wajen Allah sawa'un ya kasance annabi ne ko mala'ika ko wani malami ko wani wali kace ai ya fi kusa da Allah shi yasa kake bauta masa kake roƙonsa shi kuma sai ya kai maka buƙatarka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan kace haka ne sai mu to wannan ibadar taka ba ta da bambanci da ibadan kafuran makka da mushrikansu domin su ma suna bautan gumaka aka ce don me yasa ga Allah subhanahu wa ta'ala malikin kowa da komai kuka bar bautansa kuke bauta gumakan nan sai suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa muna muna bauta musu ne saboda su kusanto da mu zuwa ga Allah kaga wannan shine uzurin wa mushrikan maka wannan ya zama dalili suna nan a mushrikan su kai ma idan ka ce wannan waliyin Allah ne ko yana da wani matsaya wajen Allah kana masa addu'a kana bauta masa domin ya kai ka ya kusantar da kai zuwa ga Allah sai mu ce baka da bambanci da mushurkan maka da kafiran maka wanda suka bauta gumaka suka ce me su ma suna neman gumakan su kusanto da su zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan jahilci ne rashin fahimtar addini ne daukan addini ne da ka to da aka malama ne yace addu'a ka roki wani matacce ya riga ya mutu Allah ne san halin da yake ciki ka ce wai shi zai biya maka bukatanka ko ya yi maka wani bala'inka wannan ridda ne kuma da nasi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa talabuhu minhu almadada da kuma mutum ya dinga neman wa talabuhu almadada da ya dinga neman dadi a wajen su wa'annan matattu wala auna da neman taimako wani hawi zalik su daɗa maka arziki ko su daɗa maka lafiya ko su nema maka ko su taimaka maka akan wani al'amarinka idan ka yaga ka ridda kuma ko da mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ɗaga hannu ka roƙe shi ka ce biya maka wata bukata ka yi ridda domin shi ne ya in ka ɗaga hannu ka roƙe shi ka ridda ɗin ya addu'a ibada ne ibada ba wanda ake yi wa ita sai Allah subhanahu wata'ala amma wa'annan abubuwan ba a fahimce su ba yanzu idan ka je wuraren da ake maulidi za ka ji ana yin haka mun ji da kunnen mu za a koya wa yara wa'annan abubuwa na shirka ana cewa almadada almadada ya rasulallah. ash-shafa'ata shafaata ya rasulullah al'auna al'auna ya rasulallah. wai suna roƙon manzo Allah ya daɗa musu ya musu daɗi na arziki da na daraja da na lafiya da sauransu sannan al'auna al'auna ya rasulallah Manan ma'anarsa ya manzon Allah ka taimake mu ka taimake mu ash-shafa'ata shafa'ata ya manzon Allah ka cece mu fito yana wajen wa na Allah qul lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗayansa na Allah ne sai dai ka roki Allah ka ce ya Allah ka sa manzon ka cece ni sai ubangiji ta'ala in an je lahiran in ya amsa addu'an sai ya ba wa manzon ka shi kuma sai ya cece ka saboda man wa inda hu illa bi idnihi ba mai iya ceto sai da izinin Allah ko annabi ba zai cece ka ba sai da izinin Allah subhanahu wataala da ka ceto a wurin Allah ne subhanahu wataala to amma a ce kana roƙonsa abubuwan da ba mai yin su sai Allah subhanahu wataala idan kai haka kai shirka da haka wannan ridda ne kuma ana nan ana yin sa ana koyawa ƴaƴan musulmi suna karanta shi a maulidi mu muna ji da kunnen mu a garuruwa daban-daban wani abu zali da makamacin wannan sai ce li anna hadha yunaqidu qawla la ilaha illallah saboda wannan yana warware faɗan la ilaha illa dukkan abubuwa domin la ilaha illa ba abun bauta da gaskiya sai Allah sai kuma ka zo kana bauta wani ba Allah ba subhanahu wa ta'ala li'anna ta ala anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu domin la ilaha tana nuna ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba wanda yake tarayya da shi a cikin wannan haƙƙi ne wa minha yana daga ciki addu'a ma'ana ibadan da la illallah ta kunsa addu'a wani istighatha da neman taimako wa ruku'i da ruku'i wa sujud da sujud da sujjada was zabhu da yanka ba a yanka sai don Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallanka don Allah da yankanka don Allah kake ibada ne da kake wa Allah da ita subhanahu wataala da duk ayyukanka da za ka yi a cikin rayuwanka har zuwa mutuwanka kana yi wa Allah ne subhanahu wa ta'ala ibada to amma idan ka yanka saboda gunki ko don wani abu shi ma ka ridda wannan nazaru haka nan bakance shine ka ɗauka Allah alƙawarin za ka yi sallah nafila kaza ko azumi kaza wannan Allah ake wa in ka ɗauka wani shegi ko wani wali ko wani abu daban alƙawarin za ka yi masa wata nau'i na ibada to ka mai da shi shine abun bautanka wana bi zali da makamancin wannan ma da yace fa man sarafa minha shay'an li duk wanda ya juya wani abu na daga irin wannan ibadan ga wani Allah subhanahu ta'ala min al-asnani na daga gumaka wa'inda aka sassaka ko aka gina wal autani da kuma abubuwan bauta ko da ma masu rai ne wal mala'ikati da mala'iku wal jinni da aljani wa ashabil quburi da ma wanda suke cikin kaburbura wa ghairihim da wasu su min al na daga abubuwan halitta faqad ashraka billahi wannan yayi wa Allah shirka ولم يحقق قول لا إله إلا الله kuma bai tabbatar da faɗin la ilaha illallah ba don ya warware ta aikinsa ya warware sai ce wa hadhihi masail kulluha tukhriju min al bi ijma'i ahli al-ilm wayannan matsalolin da malam ya faɗa yace dukkanin su suna fidda mutum daga musulunci duk ayyukan da muka faɗa in an yi su ridda ne malam yace dukkanin in an yi sun fidda mutum daga musulunci kuma bi ijma'i ahli al da ijma'in malamai gaba ɗaya ba malamin da ya saba cewa yin wa'annan abubuwa wa kaburbura ko wani abu daban shirka ne duka ridda ne inda ba Allah subhanahu wataala aka yi wa wa'annan nau'o'i na ibada ba in ka ga mutum ya saba to ba malami bane kawai dai ya nada kansa ne ko mutane sun nada shi a matsayin sa na malami amma malamai kan ba su saba ba domin malamai su ne wanda suke da fahimta ta gaskiya tare da dalili sun san wannan abu shiriya ne wannan abu haka hukuncin sa yake a wurin Allah kuma da dalili da alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune malamai kamar yadda ibn abdul bar yake fada yake cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba a ce masa malami muqallidi abu kaza hukuncin sa kaza abu kaza kaza ne amma in kace kawo aya ko hadisi babu ba dalili a kai to wannan ba a ce masa malami ba a lissafa yi daga cikin malamai sannan sun yi ijima'i cewa al'ilmu ma'rifatul haqqi bi dalili ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta ka san gaskiya kuma da dalilinta wannan shine ake cewa ilimi kamar da bin yake cewa al'ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka ya qalibu yastawiyani ilimi shine sanin shiriya tare da dalili wannan ba zai daidai da takalibi ba idan mutum ya ce maka abu kaza hukuncinsa kaza ya kawo maka dalili aya ko alkur'ani wanda ta dace kuma da wannan hukuncin to wannan shine ilimi amma wanda zai ce maka ai abu kaza kaza ne me dalili ai malam wane kawai ya ce to wannan takalidi yake ba malami bane me kwaikwayon malamai ne ko kuma wanda zai zo ya ce maka abu kaza hukuncin kaza ne ina aya ina hadisi babu sai dai ta buga maka misalai na duniya wannan ba ilimi bane kwata-kwata ba a ji fa'ida daga cikin malamai saboda haka ilimi dole sai ya tafi da dalili domin ba a bauta wa Allah da ka ba dama ka ce wannan abu ibada ne sai in kana da dalili a kansa idan baka da dalili ba zai zama ibada ba idan barna kake koyarwa sunanka mai koyar da barna amma ba malami ba domin ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili sanin barna da koyar da barna wannan ba malunta bane sunansa shedanci da barna da gusar da mutane akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu a kansa amma ilimi shine qala Allah qala rasulullah العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك فوسواس الشياطين haka imam shafi yace ilimi shine Allah yace manzon Allah yace duk abin da ba haka ba wannan hayaniya ne take dan kawai waswasin shaytan ne kullul ulumi siwa alquran siwa alqurani mashgalatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din saboda haka Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a fito da hukunci a ciki amma ka fito da hukuncin ba aya ba hadisi ka fito da aƙidar ba aya ba hadisi ka ce kuma za ka je ka laluɓa ka ta zagayowa ka nemo dalili to wannan ba ilimi bane wannan barna ne domin idan ka je zaka ka kusa wata aya ne wanda ba ta magana akan wannan aqidar naka ko wannan hukuncin da gabaɗin ka don karata ka tunkura ta dole sai ta bada wannan ma'anan kuma ba za ta bayar ba masu ilimi sun san ba za ta bayar ba so da haka alkur'ani da hadisi shine zai baka hukunci shi zai baka aqidarka sai abun ya zame maka aqida amma in ka kafa aqidar kace zaka je ka nemo to wannan ba addini kake son ka yi garanti irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yace malamai duk sun yi ijma'i cewa wa'annan abubuwan suna sa ridda wa hiya laysa min juhud kuma wannan ba matsala ne na musu la ilaha illallah ba don me yin su in kace ka yadda da la ilaha illallah zai ce maka ya yadda da shi ya yi da cewa ba mota bauta da gaskiya sai Allah amma zai daga hannu ya roƙi wani ko ya kabari su jada ko makamancin wannan wa adillatuha ma'lumatun min alkitabi wa sunna yace dalilan wayannan matsalolin sanannu ne a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hunaka masail ukhra kathira akwai matsaloli daban-daban da wayannan masu yawa yakfuru bihal muslim wanda musulmi yake kafurta da sababin su wa hiya la tusamma juhudan kuma ba a ce musu inkarin la ilaha illallah yana la ilaha illallah kuma yana yin kuma ba cikin musulmi Waƙar qad zakara al ulama fi babi hukm al murtad mala yace malamai sun ambace su a babin hukuncin wanda ya ridda idan kana karanta littattafai malamai magabata zaka gani faraji'iha in shita mala yace ka koma ka je ka karanta su idan kana so wa billahi tawfiq dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya zatar da mu ya nuna mana hanyar gaskiya sannan imamu tahawi yace wal imanu huwa al iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan da ake cewa imani inji imamu tahawi yace shine al iqrar bil lisan firiti da harshe shine abu na farko ka faɗi ila illa illallah da bakinka sai dai idan mutum bebe ne baya iya magana ko kurma wannan layukan yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah da zai tsora masa sai ya faɗa da bakinsa ba in ya kudurta a zuciyarsa ya aikata ya wadatar amma in mutum zai iya faɗa da baki yana magana to imaninsa ba tabbata sai ya faɗe shi da baki domin um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أن أمرتني إن ni متاني حتى mutane لا إله إلا الله idan suka faɗi la illallah sun kiyaye jinanansu da dukiyoyinsu sai dai a haƙƙin musulunci to da haka la illallah sai an faɗe ta da baki sai an faɗe ta da baki innal ladina qalu rabbuna allah thumma ka faɗa da baki da abu na farko al bin lisan ka faɗa da baki shine yake tabbatar da imaninka sannan wa tasdiqu bil janan da kuma gaskantawa a zuci shine aljanan alqalb ka gaskanta a zuciyarka cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah bayan ka faɗa a harshe sannan kuma ka faɗa a zuciyanka zuciyanka ta kudurta domin idan ka faɗa da baki zuciyanka bata kudurta ba to wannan imanin munafiki ne idan ka faɗa a zuciyanka bakinka bai faɗa ba wannan kuwa kafirai da yawa sun yi yaƙini cewa ba bauta da gaskiya sai Allah amma sun ki ne su faɗa da baki sun ki su aikata wannan kuwa bai sa sun zama me sun zama mumine ba to wannan abin da imamu Tahawi ya kawo kenan iya nan yace imani shine abin da ake faɗansa da harshe sannan a gaskanta da zuciya amma wannan ta'arifi takaitaccen ta'arifi ne domin akwai rukuni guda ɗaya shine ne shine al'amal bin jawari aiki da gabbai aiki da gabbai shi ma yana daga cikin me ma'anar imani kina imani abubuwa guda uku ka faɗa da baki zuciyarka ta kudurta kuma su yi aiki tun da ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah to a ga kana bautan da gaske kana yin bautan wannan ka zama musulmi kamili kenan to da sababin takaitawa da yi shine ashaq abdulaziz bin baz yake masa ta'ibi nan ba ta ɗaya ce hada tarifu fihi nazrun wa qusur wannan bayani na imani tarifin imanin nan bayaninsa fihi nazar akwai abun tunani a ciki wa qusurun kuma akwai takaitawa malam bai kammala bayanin gaba ɗayansu ba yace wa sawabu lazi alaihi ahlus sunna wal jamaa magana ta daidai wanda ahalus sunna wal jama'a suke a kanta masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu koyi da sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sune al-jama'an abinda suke a kansa shine annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani qawlun annal imana cewa imani dai qawlun wani abu ne da ake faɗansa da baki da la ilaha illallah nan aji da baki ta fito wa amalin sannan kuma ake aikatawa da gabbai wa da kuma kudurtawa a zuciya saboda haka sai ya hada abubuwa nawa abubuwa guda uku sannan yazidu bi sa'ati yana karuwa da da'a wa yanqusu bil ma'siya imanin kuma yana raguwa idan an yi sabon Allah sabon Allah yana rage shi da'a tana kara shi wannan shine abin da ahlus sunna jama'a suke a kansa wannan imamu shafi ya haƙaito ijma'i ya kai duk malamai sun ijma'i الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي a faɗa da baki a ƙudurta da zuciya sannan a aikata da gabbai sannan kuma yana ƙaruwa in an ƙara ɗa'a yana raguwa kuma idan an rage ainihin ɗa'a ne sannan sai malam ya ce al'adillatu ala zalika dalili akan wannan min kitabi daga alqur'ani wa sunnati da suna aktaru min an sun fi sun karfin a iyakance su suna da yawa ba da iyaka sai sai wa qad zakara shari'u ibnu abi me yin sharhin wannan littafin na tahawiya shine ibnu abi al al-hanafi ya ambaci jumlatan minha wasu jumloli na dalilai masu nuna imani a baki da zuciya da aiki da gaffai kuma yana daɗuwa yana raguwa sannan ya ce faraji ha in ta ka maimaita su idan ka ga dama ka je ka karanta ka gane in ka ga dama zan karanta mana wasu daga ciki yace wa ikhrajul amali min al-iman fitar da aiki daga cikin imani huwa qaulul murji'a wannan murji'a ne suka ce imani in ka faɗa da baki ka kudurta ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ba ba abin da zai cutar da imaninka wannan murji'a ne suka faɗi wannan وليس الخلاف بينهم وبين Ali السنة فيه لفظيا Saɓani da suka yi da ahli sunna ba sabani ne na lafazi ba a'a har da ma'ana saboda haka sun saba wa ahlus sunna a ma'anan imani sun ce in ka faɗa da baki ka kudurta kenan amma ahlus sunna ko ta ce dole sai kai aiki bal huwa lafzin wa ma'anawiyun kuma lafazi ne sabani ne na lafazi kuma sabani ne na ma'ana gaba daya wannan kuma a shek bin ubar yana wa ibn abil izz raddi ne domin a cikin shari'a tsahawiya ya ce saɓanin na lafazi ne amma a ma'ana suna haɗuwa gaba ɗaya to amma har a ma'anan ba haɗu ba sannan yake wai tarattabu alai ahkamun kasira hukunce hukunce da yawa suna tabbata akan saɓawa akan cewa imani magana ce kawai da za a faɗa da baki ko kudurtawa ba tare da an aikata ba in aka ce ba sai an yi aiki ba ba sallah ba sauransu to hukunce hukunce da yawa za su tabbata akan wannan matsala din yace ya alamu man tadabbara kalama ahli sunna wanda ya lura da maganan ahli sunna zai fahimci wannan wa kalaman murji'a da maganganun murji'a wallahu musta'an Allah shine abun taimako domin murji'a su suna ganin idan kai imani da baki ka kudurta da zuciya ko bakai kai sallah ba ba kai azumi ba kai komai ba kai mumini ne mai cikakken imani to kuma ahlus sunna in baka yi aiki ba to imanin ka bai cika ba to kaga wannan sabani ba za a ce sabani na lafazi kawai ba a sabani ne na baki wanda har hukunce hukunce ma yana hawa yanzu musulmi idan ya ƙi yin sallah ba hukuncin sa hukuncin kisa ba sai a kashe shi amma a wajen murjiya ba babu kisa daidai yake da mai yin sallah babu bambanci a imanin su to wannan shine ma'anar imani al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil aqal aiki da zuci aiki da harshe abun nan fada a harshe kudurtawa a zuci da aiki da gabbai wannan shine imani a wajen salaf sannan kuma shine imani a wajen khawarij da mu'tazila abubuwa guda uku nan dama rigima shine ayyuka za su shiga cikin imani ko ba za su shiga ba kawari su ma suka ce sun yi yadda ayyuka suna shiga cikin ma'anan imani haka nan mu'tazila haka nan ahlus sunna gaba daya amma bambancin su shine su ahlus sunna magabata falak shi al'amal shartu kamali ne ayyukan nan shar'i ne na cikan imani ba shar'i ne na ingancin imani ba amma mu'tazila da kawari kuma ayyuka shar'i ne na ingancin imani ma'ana a wajen mu'tazila da kawari in an ce wannan abu wajibi ne in baka yi shi ba ka yi ridda kawai amma wajen ahli sunna kuma in aka ce wannan abu wajibi ne na aikin in baka yi shi ba to imanin ka ne ya ragu amma baka yi ridda ba sai dai in aikin ridda ka je kai ko ka yi inkarin wannan abun ka ce ba wajibi ba ne amma in ka yadda wajibi ne ka mutu ya kin azumin wata ramadana masalan amma ya yadda wajibi ne bai yi ridda ba yana na a musulmi amma kuma me mai tauyayyen imani amma a wajen kawari da mu'tazila kuma ya fita daga musulunci gaba daya kamar yadda muka yi bayani a can baya amma su murji'a su a wajen su ayyuka ba sa daga cikin sharuɗan imani ko ka yi aiki ko baka yi ba ko ka yi sallah ko ko baka yi ba in dai ka riga ka yi imani da Allah to shikenan ka zama mumini mai cikakken imani to da haka kenan ayyuka ba sa daga cikin shuruɗu kamalin ko shuruɗu siha mumini ne mai cikakken imani to anan abin da ya wajaba a sani shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imanatu aga adha an imani yana da bangarori 70 da wani abu mafi kololuwan shine la ilaha illa Allah Ya ce mafi karanta kuma shine ka ga wani abu da zai cutar da musulmi akan hanya ka cire wannan shi ma imani ne sai ce kunya yana daga cikin imani kaga anan ma magana ta sama nuna ayyuka suna daga cikin imani da ya faɗi la ilaha illallah sai ya faɗi kunya sannan kuma zai faɗi gusar da kazanta to kaga ka ga wani abu zai cutar da wani a hanya ka cire wannan imani ne manzo ya ce bangare ne na imani to yanzu mutumin da ya ga wani abu yana cutar da wani akan hanya sai bai gusar da shi ba za a ce ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaga bai ridda ba kenan aiki ba shari'i ne na ingancin imani ba shari'i ne na cikin imani sai mu ta ah, tunda ba ka yin ayyukan alkhairi imanin ka ba cikakke bane amma imanin ka yana nan amma mu'tazila su kuma sai su kore mutum imanin gaba daya sannan murjiya wajen su kuma ko kai aikin ko baka yi ba kai kana nan mumini mai cikakken imani sannan babban dalili abin da yake nuna ayyuka suna daga cikin imani ubangiji ala ya ambaci sallah imani a lokacin da ake maka ana sallah ana kallon baitul maqdis ne ba kaba ba da aka dawo madina shekara ɗaya da watanni ana kallon baitul maqdis manzo Allah ta sama yana son a juya masa alƙillarsa ta koma kaba ba baitul maqdis duk baitul maqdis a alƙillar yahudawa ne sai aka saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطره أكتي ماذا الله سلسلم mun ga kana ta daga idonka kana son ajiya maka alƙiblanka za mu mai da kai alƙiblan da kake so ɗin ka juyar da fiskanka ka kalli ɗakin kaba in za ka yi sallah a duk inda kuke ku kalli ɗakin kaba sai aka juya ana kallon ɗakin kaba to shi kenan musulmi sai hankalin su ya tashi ba munafukai da da ainihin yahudawa sun yi ta maganganu to wannan wani irin addini ne yau a kalli kudu gobe kuma a kalli arewa ko yau a kalli arewa gobe a kalli kudu to wanda suka mutu kuma ba ba su kalli kaban ba su kuma ya sallan su suke ya sallan su take wannan abun sai musulmi sankalin su ya tashi sai ce ah haka ne fa to yanzu wanda suka mutu kuma ya magana sallan su sallolin mu da muka yi muna kallon baitul maqdis to kenan ya magana ta ita kuma mun yakin banza kenan tun yanzu an ce a kalli kaba ubangiji ta'ala sai ce wa ma kana Allah bi a imanakum sai saukar da wannan ubangiji ta'ala bai zai tozartar da imanakum sallan ku ba kaga anan imanakum imanin ku yana nufin me salatakum ila baitul maqdis Allah bai zai tozartar da sallan ku da kuka kalli baitul maqdis kuka yi ta kuka yi ta baya hana ku da a'a ai itan ma da umarnin Allah kuka yi wannan din ma da umarnin Allah ne saboda haka Allah zai ba ku ladan sallar da kuka yi a baitul maqdis kamar da zai ba ku sallar da kuka yi kuka fuskanci ɗakin kaba to a nan muhallin shayi shine ubangiji ta'ala ya ambaci sallah da imani to kaga sallah kuma ta daga cikin me ayyuka ta daga cikin ibada wannan shi yake nuna al'amal min al-iman ko al'amalu tadkhulu fi musamman iman sai shiga cikin abin da ake cewa imani to in dai haka ne munafukai ma gaba ɗayan su mumine ne domin munafukai suna cewa sun yi imani da harshen su ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun suna zuwa su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu kai har ma su yi sallah wai idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yakununa Allah illa qalila suna zuwa su yi sallah ma amma duk da haka suna nan ame a kafurai innal munafiqina fi darsil asfali minan nar ubangi ta ce suna karkashin kasa na wuta to amma karramiya su ce wai in ka faɗa da baki ka imani to sai su ce dukkan munafukan nan ma gaba ɗaya mumine ne kaga ba wanda zai faɗi haka don ubangi ta ya kafurta su sannan abul mansur al-maturidi shugaban abun nan aqida maturidiya shi kuma yace abun da ake cewa imani shine at-tasdiqu bil qalbi ka gaskanta abu a zuciyarka kawai in ka gaskanta a zuciyarka ko bakinka bai faɗa ba ko gabanka ba su aikata ba suka ce wai imani ne wannan wannan shi ma taba aqidan ahlus sunna haka nan ja bin sufwan shugaban jami'a yace al imanu ma'rifatul qalbi in dai zuciyanka ta san cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah shikenan ka zama mumini sai ka ce to in ka ne fir'auna ma mumini ne domin fir'auna ya san Allah annabi Musa alaihi salam kamar da ubangiji ta ya bada hikaya ai da ya tattauna da fir'auna cewa ubangiji ta cewa ne musa ce laqad alimta ma anzala haula illa Rabbu samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'auna ya fir'auna masbura ka riga ka sani kana da yaƙini ba wanda ya saukar da wa'annan hujjoji ba wanda ya saukar da ayoyin nan a taura sai ubangiji mahalicin sammai da ƙasai ya saukar da su a matsayin hujjoji fir'auna ya san wannan ya san Allah shi ya aiko annabi Musa amma ya yi musu ne kawai to in sani kawai shine imani fir'auna sai zama mumini ko mai cikakken imani kaga ba wanda zai faɗi haka sannan haka nan jama'ar fir'auna ba mumine ne. amma sun yi imani a zuciyarsu sun kudurta sun sani suna da yaƙini addinin annabi Musa addinin gaskiya ne kamar da ubangiji ta ke cewa wajadu biha wastaiqanatha anfusuhum wa zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wa jahadu biha sun yi inkari da risalan annabi Musa alayhi salam sun yi inkarin ayoyin Allah sun ki su imani da Allah amma wasaiqanat ha anfusuhum alhalin rayukansu sun yi yaqini gaskiya ne da annabi Musa alayhi ya zo da shi sun yi haka ne don zalunci da girman kai wani ta ce ka duba kaifa kana aqibatul mufsidin yaya ƙarshen masu ɓarnan nan ya zama ba wani ta ya halakar da su ba fir'auna da jama'a ta gaba ɗaya halakar da su to kaga yin imani a zuciya ne kawai Allah zai halakar da fir'auna da jama'a ta da zai halakar ba da haka dole sai an yi me sai an faɗa da baki haka nan iblis shi ma in haka ne ya zama mumini shaidan zai zama mumini domin shaidan ya san Allah har yake cewa fa bi'izzatika la ajma'in na rantse da buwayanka ya Allah sai na batar da bayinka kaga ya san Allah subhanahu wataala to zaka ce shedan mumini ne kaga ba zai taba zama ainihin mumini ba haka nan idan aka ce sani a zuciya cewa wannan addinin gaskiya ne shine imani ko baka faɗa ba ka aikata ba to Abu Talib zai zama mumini mai cikakken imani bakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da yake cewa shine fasda bi amrika ma alayka zababatu وابشر وقر بذاك منك عيونا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصل في التراب دفينا وأتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو جدار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yace wallahi ba su isa su zo su cutar da ka bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka bayyana addinin ka a ko ina ka faɗa ba za ka ɗauki ƙasƙanci ba ba su isa su cutar da kai ba sai dai in na mutu an bune ni yace ka zo da addinin da ya fi kowane irin addini yace ba don tsoron kar a zarge ni ba ko kar a zage ni a ce na bar addinin abdulmutsalim na yi naka ba ni ma da sai na yi wannan addinin naka kaga yana da tabbas yana da yaƙini addinin manzala ta sama gaskiya ne amma da bai faɗi la ilaha illallah ba ya mutu ba musulmi ba har lokacin da ya zo rasuwa manzala ta sallama tun da ya san wannan magana ba ta nuna imani ya laƙana masa kalmar shahada qul la ilaha ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha bika indallah ya baffana ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka da wannan kalman a wajen Allah subhanahu wataala shikenan manya-manyan kafirai suna nan sai su ce masa a targabu a millati abdul muttalib yanzu za ka yi kyaman addinin babanka abdul muttalib ka bi addinin yaro manzo Allah ya sake ce masa ka ce la ilaha illallah in kare ka da wannan kalma a lahira sai su sake maimaitawa za ka yi kyaman addinin babanka ne addinin abdulmuttalib a karshe ce wa ala millati yana kan addinin abdulmuttalib ya rasu manzon Allah ya nemi zai nema masa gafara ma ubangiji subhanahu wataala ya hana yace kul kare ya kuskure nema masa gafara to kaga da imani ka yadda addinin nan gaskiya ne shine zai sa ka zama mumini da ya zama mumini amma kaga ba haka bane to da haka dole imani sai an hada abubuwan nan guda uku gaba daya to amma shi jihar bin safwan ibn abdul izz yake cewa kafirci a wajensa kenan shine jahal bamban abun nan jahilci wanda bai san Allah ba shine kafiri amma in ka san Allah kenan ka zama mumini shi kuma yana ikirarin cewa shi mumini ne sai ibn abduliz izz yake cewa wa abun nan wala ahada ajhalu bi rabbi min Shi ne wannan aƙidar cewa in dai ka san Allah ka ga mumini ya nuna yana nufin jahilci ka jahilci Allah shine kafurci sai ce to ba wanda ya jahilci Allah a duniya kamar Jihar bin Safwan me yasa faɗi wannan magana saboda Jihar bin Safwan shine yace Allah bai da sifofi gaba ɗaya kawai dai zaki ne kawai in an ce sami'un ba la ya siffanta da kansa wa huwa samiul basir ba mai ji mai gani sai ce a ba mai ji mai gani ba kawai wannan suna ne kawai Sami'u ne bila sami sunansa as-sami'u amma baya ji sunansa al-basiru amma baya gani sunansa al-alimu amma bai da ilimi haka yayi gaba ɗaya wa Allah siffofinsa gaba ɗaya tabbatar da zati kawai wanda babu siffofi yanzu akwai wanda ya jahilci Allah subhanahu wataala kamar wannan mutumin wanda kawai bai yadda da siffofin Allah ma gaba ɗaya ba ya haka ya san Allah to me darajan Allah kaga bai san darajan Allah ba sannan imani yana daɗuwa yana raguwa bayan imani abu ne za ka faɗe shi a baki ka kudurta shi a zuciyanka ka aikata shi da gabanka yana daɗuwa yana raguwa yana daɗuwa da ɗa'a yana raguwa kuma da me da sabon Allah sannan ko muminai ba daidai suke a imaninsu ba wani ya fi wani imani domin a su ne masu cewa imanin kowa da kowa daidai ne da imaninka da imanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ne a wajen su kaga wannan kuskure ne mutum ya ce imaninsa da imanin abubakar ɗaya ne ko imaninsa da imani da imanin mala'ika jibrilu kaga wannan bai san mai imani ba saboda haka imani yana da tsuwa yana raguwa kuma masu imani wani ya fi wani imani kai daga ganin wani kasan ya fi ka imani saboda haka in mutu ya fi ka da'a ya fi ka bautan Allah to ya fi ka imani kai kuma wanda ka fi da'a ka fi shi bautan Allah ka fi shi imani wannan ita ce ka'ida shi yasa sahabbai suka fi kowa imani daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda sun fi mu aiki sun zauna da manzala sun kare shi sun isar da addinin Allah sun yi jihadi da sauransu dalilai da suke nuna karuwar imani da datsuwansu suna da yawa a cikin alkurani daga ciki kamar yadda shi yake cewa ibn abil izz ya kawo daga ciki akwai mal mu'minuna allazina idza zukira allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mu'minai su wanda idan aka ambaci Allah zukatansu suke tsorita saboda ganin kurjinin Allah idan aka karanta musu ayoyin alkurani sai su kara musu imani kaga wani ta da nuna imani yana karuwa ba kamar yadda murji'a suke cewa ko kuma kawai cewa al-imanu juz'un la yatajazza idza za'aba ba'dahu za'aba kulluhu tun ce wai imani wani abu ne wanda kwaya daya baya yayyankuwa in bangaren sai ya tafi gaba ɗayan ya tafi saboda haka baya karuwa baya ne baya raguwa a wajen su to amma ubangiji ta gashi anan ya ce me zadatun imanin imani yana karuwa sannan yayyankuwa ma manzo Allah ya ce imani yana da rassa 70 da wani abu kawai da tsazun na karanta sannan a wata ayan ubangi tare ke cewa allazina qala lahum an-nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana za ta fi amraul asad wani yazo ya ga wa sahabbai cewa kar ku tinkari kafiran nan sun fi karfin ku sahabbai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan abun ya kara musu imani shine ubangi tare ke cewa waɗanda mutane suka ce musu jama'a fa sun hadu, ku ji tsoron su sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai wannan abun ya kara musu imani saboda haka imani yana karuwa haka nan ubangi tare ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihi Allah shi ya saukar da nitsuwa a cikin zukatan mu'minai domin su kara imani doriya akan imanin su da haka imani yana da tsuwa kenan haka nan kuma imani yana raguwa don manzo Allah ta sama ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi fa illa yastatifa bi lisanihi wa illa yastatifa bi qalbi fa zalika A ga afin iman wanda ya ga mummunan abu ana yi ya canja da hannunsa idan ba zai iya ba ya canja da bakinsa in ba zai iya ba ya canja da zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani to kaga idan bai canja a zuciyarsa ba don zuciyarka kan ba wanda isa ya hana ka ka ki abu mummunan aiki ka ki shi a zuciyarka ba wanda isa ya hana ka don ba wanda zai shiga zuciyarka ya ga me kake yi to in ka ga mutum ya ga mummunan aiki bai ki a zuciyarsa ba sai tabbata imaninsa ya ragu domin bai yi abin da yake wajibi ba to haka nan dukkan sauran ayyuka na da na wajibi aka ce ka yi sai ba ka yi ba ka sani imanin ka ya ragu abu na haramun aka ce kar ka yi sai ka je kai imanin ka ya ragu don imani yana raguwa da me da sabon Allah sabon Allah kuma in ma ka bar wajibi ko ka je ka aikata haramu. sannan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda ya fi kowa cikan imani wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a kaga mai kyakkyawan ɗabi'a mai cikakken imani ne wanda ɗabi'arsa ba mai kyau bane ba kaga imaninsa naqis tauyayyen imani ne da shi sannan wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a shi ya fi imani ga zai ga amru amma zai ya fi ɗabi'u masu kyau akan amru to zai ya fi amru mai imani kaga imani kenan wani yana fin wani sannan wani hadisi annabi alaihi salatu ya yace sannan wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace man ahabba lillahi wa abghaba lillahi wa aada lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman hadisi ne hasan wanda imam ahmad ya ruwaito yace duk wanda ya so don Allah sai ka so abu ko ka so wani don Allah ka ki abu don Allah ka ba da kyauta don Allah ka hana abu don Allah manzala ta sun ce wannan wanda ya haka ya imaninsa ya cika da sonka da kinka don Allah kake yi in abu ya shafi addini sai ka ji kana son idan mutum mutumin kirki ne ba Allah ka ji kana son idan abu shirka ne ko sabon Allah sai ka ji ba ka son abu idan mutum kafuri ne ko fasiki ka ji ba ka son sai dai ka so shi in fasiki ne gurgudon imanin sa ka ki shi kuma gurgudon sabon Allah da yake yi ka ba da abu don Allah ka hana in ka hana don Allah kar a je a yi sabon Allah da abun idan mutum ya ka zama mai cikakken imani amma wanda kuma yana son wani abu ba don Allah ba ko yana kinsa ba don Allah ba zai bayar ba don Allah ba ya hana ba don Allah ba kaga wanda ya zo mai tauyayyen imani kenan bai zama mai cikakken imani ba ibnu abdul barri ya kaito ijma'i yace duk malamai sun yi ijma'i imani yana da tsuwa yana riguwa yana da tsuwa da da'a yana riguwa kuma da sabon Allah sannan akwai ayyuka da suke ƙara imani abubuwan da suke ƙara imani suna da yawa dukkan aikin da'a yana ƙara imani dukkan sabon Allah yana rage imani amma ga misalai na abubuwa masu ƙara imani babban misali na farko abin da ke ƙara mutum imani shine ilimi ilimi ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san addinin Allah ka san alqur'ani to wannan shine babban abin da zai ƙara maka imani idan baka san Allah ba baka san darajan Allah ba idan kaɗan ne sanin Allahnka to kaɗan ka sani daga cikin darajojin Allah ku wata ala. wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin darajan Allah haka nan alkur'ani wanda ya fi ka sanin sa ya fi ka sanin darajan wanda ya fi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi ka imani to da haka imani yana karuwa da ilimi fiye da kowane irin aiki domin ilimi shi yake ƙara maka yaƙini a cikin imaninka yanzu tauhidi nan in ba a karanta shi ya za a yi imani ya karu kai ya za a yi kyau ma ballanta na ya karu kaga sanin Allah ne subhanahu wa ta'ala Abdullahi bin Umar yake cewa ta'allamna al-imana thumma ta'allamna al-qur'ana fazidna imana mun koyi imani sannan muka koyi alkur'ani sai muka ƙara imani kaga ilimi ne kenan ya ƙara musu mai imani saboda haka shi kansa imani koyonsa ake yi idan ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai bukatan ka zo ka san me ma'anar la ilaha illallah me ma'anar muhammadu rasulullah wani abubuwa ne yake wajabta ka kudurta su domin ka tabbatar da la ilaha illallah da kuma muhammadu rasulullah wani abubuwa ne in ka yi su za su lalata maka tauhidinka ko kuma su tauye maka shi wannan shine in ka san wannan abubuwan shine zai kara maka imani ko ka dole sai an san Allah an san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an san alqur'ani da sauran abubuwa na shari'a shi yasa ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajar malamai yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka yi ilimi suka san addinin Allah daidai suke da wanda basu sani ba kaga ba su daidai ba sannan a wata aya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su suke da tsoron Allah alkhawful maqarun bit ta'zim tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama Allah da ganin darajansa ta kololuwa wannan malamai da suka san Allah su suke da wannan amma mutum bai san Allah ba sai dai ji tsoronsa kamar yadda mutum zai ji tsoron kura kada ta kama shi ko wani abu kar ya cutar da shi sai yi wa Allah irin wannan tsoron domin kada ya masa azaba amma ka ga yanzu idan kana ganin darajan abu ko ba zai cutar da kai ba za ka ji kana tsoronsa tun ba ka son abin da za ka yi masa ya ji ba daɗi sai ka ji kurjini da tsoro ya kama ka to ubangiji subhanahu wataala in ba ka san shi ba za ka iya masa irin wannan tsoron ba amma in ka san shi to nan ne za ka ji tsoronsa tare da girmamawa tare da ganin kurjininsa saboda siffofinsa da darajojinsa da ka sani ubangiji ta lati yutil hikimata man yasha wa man yutil hikimata faqad utiya khairan kathira yana ba wa ilimi duban ta'ala yana ba wa ilimi ga wanda ya ga dama shine ma'anar hikima duk wanda ubangiji ta'ala ya ba shi ilimi ya ba shi alkhairi mai yawa to kaga babu alkhairin da yake kara imani kamar me kamar ilimi ko an baka yawan ibada ko an baka yawan zikiri ko wani abu bai kai a baka yawan ilimi ba bai zai kara maka imani kamar yadda ilimi na sanin Allah da manzon Allah da littafin Allah da shari'an Allah da addinin Allah zai kara maka ba saboda haka ilimi shine a abubuwan da suke kara imani dole ne a yaƙi jahilci a fahimci addinin Allah shi yasa duk mutumin da yake yana son addini amma bai damu ya fahimci addinin ba muka ce faɗa kawai yake yi in dai ka damu da addinin wallahi sai ka nemi ka fahimce shi don ba za ka bauta wa Allah da ka ka ce wai addinin Allah kake ba Allah ya tsara abunsa bai bar ka tsara bai bar ka tsara wa kanka imaninka da ibadarka da mu'amalarka ba dole sai ka nema to in kana son addini abu na farko a ga ka himmantu wajen kokarin fahimtar addini wannan shine ɗabi'a ta farko mai kyau wanda za ta nuna cewa kai bawan Allah ne ko mai son addini ne sannan kuma shine wanda zai kara maka imaninka fiye da yawan ibada sannan abu na biyu shine yawan ibada din al'amal al-iktisaru min al sai ka yawaita ayyuka na gari ka yawaita ibada na farilla da na nafila ka tsaya ka kyautata su sannan ka nisanci saƙon Allah wanda shi zai kara maka imani bayan ka san addini ka san Allah sannan kuma sai yawan ibada yawan da'a da nisantan saƙon Allah to wannan shine ma'anar yazidu bi ziyadatil a'mal yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki abu na uku shine azzikr wal fikr kina Allah ambaton Allah tunani a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi da tuna Allah shine tuna Allah da siffofinsa da dukkan abubuwan da suke dacewa da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shine mai iko akan komai shine mai ji wanda jinsa ya yalwaci komai shine wanda iliminsa ya yalwaci komai sai ka dinga tuna shi da siffofinsa wanda babu wani abun halitta da yake siffantuwa da irin wannan siffofin jalla jalaluhu shi ya halittar nan gaba ɗaya shi ne mai azirtawa shi ne mai ba da lafiya to ka dinga tuna Allah irin wannan tina duk siffofinsa da suka dace da shi masu nuna darajansa ka dinga tina su sannan wa tilawatu kalamihi wa ayatihi ka dinga karanta maganar Allah da ayoyinsa ka karanta alqur'ani zai kara maka imani zai kara maka tauhidi da maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ko da ma ba na alkur'ani ba ko wanda suka zo a cikin hadisi kudusi ko makamancin wani sannan sai ce bana wa nan wanda ya faɗi wannan magana ce fa innahu yujimu isa da qalbi bil khali malai suka ce saboda yana dawamar da saduwar zuciya da mahalicci in kana tina Allah da darajojinsa da siffofinsa kullum kana tare da shi kenan zuciyarka ba ta rabuwa da Allah wa qillatu turisun nisyana wal ghaflata anillahi azza wa jalla amma karancin tina Allah yana gadar da mantuwa da rafkana ga barin Allah subhanahu wataala sai ka rafkana ka manta da Allah duniya ta dauke ka ko kuma shugabanci amma in kullum kana tina Allah kana tare da Allah sannan da ake nufi da alfikir shi kuma tunani shine idamatu ru'yati sun'illahi bitafakkuri fi makhluqatihi wan nazari ila ayatihi wa mu'jizatihi shine ka dinga dawamar da tunaninka da kallonka zuwa ga halittan Allah halittan sama halittan ƙasa halittan bishiyoyi halittan mutane da dabbobi dukkan halittan Allah su subhanahu wataala da alamun ayoyin Allah da mujizodinsa ka dinga ainihin duba su za su ƙara maka imani wani yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai alama da take nuna Allah shi kaɗai ne saboda haka ka kalli sama a yanda take a gine ba gufan da ya tokare ta kuma ba ta faɗo kan jama'a ba ka duba ƙasa ba wani abu ne ya tokare ta ba za ta kurma da jama'a ba ka duba adadin mutane kowa da irin siffarsa da ɗabi'arsa ka duba dabbobi kowanne da irin kalolinsu ga bishiyoyi ga tsuntsaye ga tsuntsotsi da kiyashi da mai ko ne in ka duba cikin halittar Allah subhanahu ta'ala za ga akwai hikimomi zai ƙara maka imani da ubangiji subhanahu ta'ala ubangiji ta ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بائلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجي تعالى caccanjawa ka cikin halittar sammai da ƙasai da caccanjawan dare da rana dare ya zo rana ta zo la ayati li ulil albab akwai ayoyi ga masu hankali ka duba sama ka duba ƙasa ka duba dire ya zo yini ya zo yini ya tafi dire ya zo amma masu hankalin da suke fahimtar wannan su ne allazi ne ya kuruna la qiyama wa qudan wa ala junubi su ne masu ambaton Allah ko a tsaye ko a zaune ko kuma suna kunce a kowane hali ba sa mantawa da ubangiji su subhanahu wa ta'ala sannan wai yatafakkaruna fi khalqi samawati wal suna tsayawa su kalli sama da ƙasa su yi tunani sai su dinga cewa rabbana ma khalaqta hadha ba'ilan ya Allah baka halicci wannan don wasa ba sama da ƙasan nan ba don wasa ka halicce su ba su subhanaka tsarki ya tabbatar maka ba ka siffantuwa da wata siffa wanda ba ta daraja ba fakina azaban na ya Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta wannan mumine bayin Allah masu hankali su suke yin wannan hakan din kuma sai ya kara musu imani ko da ka imani yana karuwa da irin wa'annan ayyukan da makamantansu sannan abu darda radiyallahu anhu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min fiqi al-abd an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqi al-abd an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus yana daga cikin fahimtar mutum ya zama mai fahimtar addini ko wayewar mutum ya dinga bibiyan imaninsa ya gane imaninsa ya ragu ne ko ya daɗu imaninsa daɗuwa yake yi ko raguwa yake yi wannan alaman cewa mutum ya san abin da yake yi kenan to kaga wannan sai kaga mutane musulmi sun rafkana kenan wane ne yake tsayuwa ko da a sati ne sau ɗaya ya yi tunanin imaninsa raguwa yake ko daɗuwa yake yi yana da wuya a samu balle tana kullum kullum yadda za a gane yana da datsuwa shine kana daɗa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a raguwansa kuma shine ne kana ƙara saƙon Allah to wannan har a zuciyanka sai ka ji tasirin hakan din in kana yi wa Allah da'a kana ibada har a zuciyanka sai ka ji tasirin imanin ka yana da duwa idan kana saƙon Allah ko kana barin wajibi har a zuciyanka sai ka ji tasirin cewa imanin ka yana raguwa ka tsaya tsaf ka yi wannan tunanin kullum ka dinga yi ko ko koyaushe ka dinga yin wannan wannan shine alaman ka san abin da kake kin sai na Umar radiyallahu anhu yana kiran sahabbai ya ce musu halummu nazzat imanan fa yasruna Allah azza wa jalla ku zo mu ƙara imani jama'a sai ya tattara sahabbai a zo a zauna ana ƙara ana ta tina Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi halitti kaza shine mai kaza shine mai siffa kaza shine mai kaza shi abu kaza shi ya bada kaza sai su yi ta tattauna wannan wannan din sai ya ƙara musu imani wannan yana tabbatar mana cewa imani yana karuwa da tattaunawa na addinin musulunci ka zo makaranta ka zauna a yi karatu a tashi ka ji imaninka ya karu shi yasa majalasi na bayan Allah kullum haka zo ƙara imani ake yi haka bayan Allah na gari suke shi yasa ka ce zo mu tafi majalasin malam wane mu ƙara imani suna nan amma idan mutum ya sa hayaniya a majalasi na ilimi to wallahi ba imanin da za a ƙara idan an zo majalisin sai dai a yi dariya a tashi ko a yi kabbara a yi nishaɗi a juya a tafi ba wanda imanin sai karu kai ba wanda ilimin sa ma ya karu ballanta na imanin sa to dole ne majalisi na ilimi ya zama ana ƙara imani kamar yadda sahabbai suke haɗuwa kamar yadda Umar bin Abdulaziz yake tara malamai yake ku zo mu tattauna mu ƙara imani dole ne ya majalis na ilimi suna ƙara mana imani ibn abi zai alkairawani a cikin risala ya tattaro mana dukkan wannan karatun da muka yi na ma'anar imani da kuma da tsuwar imani da raguwansa a cikin risala duk kun karanta kila ko su sun karanta ina cewa wa annal imana qawlun bil lisani wa khilatun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al amali wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an naqsu wa biha ziyada wa la yakmulu qawlu al imani illa bil amal ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا إلا بموافقة السنة shi za muka ce tauhidin risala bayi da damuwa tauhidi ne na ahlus sunna jama'a tauhidi ne na magabata kaga duk bayanan nan da muka yi shi bai samu wannan matsalan ba takaitawan ma da imamu tsahawi wajen bayanin imani shi mai risala bai takaita ba amma in an zo karanta risalan ana wannan tunanin a yi dabburi a fahimci mai risala yake faɗa ne yake nufi ka karanta ka gane me ma'anar imani imanin ka ya karu idan kana karanta risala wannan shine aka rasa galibi kawai ana karantawa fassara a wuce amma me ya koyar in tabbaka shi in dinga tina shi wannan shine wanda yake da wahala gashi abin da mai risala yace wa annal imana tabbat imani qaulun bin lisan abu ne da ake faɗansa da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma ake tsarkake Allah da shi a cikin zuciya ma'ana zuciya ta kudurta shi kenan wa amalin bil jawari da kuma aiki da gabbai kaga aqidatu ya bai kawo wa amalin bil jawari amma mai risala ya kawo wa amalin bil jawari da aiki da gabbai yazidu bi ziyadati al shi imani yana karuwa da karuwan aiki in ka ƙara da'a ka ƙara ibada sai imani ya karu wa 'yan yanqusu bi fasiha kuma yana tawaya imani idan ka rage aiki ma'ana idan ka bar wajibi ko kuma ka je kai wani sabon Allah sai imani kai ragu kaga ya tabbatar mana da bayanin imani kamar yadda magabata suka faɗa da kuma cewa imani yana raguwa yana daɗuwa kamar yadda ita ce aƙida ta gaskiya sannan ya ce fa yakunu fi an-naqas wa biha ziyada da haka imani sai ya zama a cikin ayyuka ake samun tauyewan imani ko kuma ake samun karuwan imani in ka bar aikin imanin ka ya ragu idan ka ƙara aikin imanin ka ya karu sai ce wala ya kamulu qaulul imani faɗan imani kawai da baki baya cika illa bil amal sai ka yi aiki imani kawai ni mumini ne dole sai ka yi aiki in ba haka ba imani ka ba cikakke bane wala qaulun wa amal aiki faɗan imani da baki da aiki da gabbai baya cika imani illa biniya sai kayi ikhlasi kayi aikin don Allah kaga ka aikata imanin ka faɗa da baki sannan kuma ya zama don Allah kake ayyukanka to wannan sune wanda za su cika maka imanin ka su ƙara maka imani ka kenan dole sai an samu me al-ikhlas yace wala qawlun faɗan imani baya tabbata wa amalun aikata shi baya cika shi ya tabbatar da shi wa niyyatun yin ikhlasi kawai da wa'annan abubuwan baya tabbatar da shi illa bi muwafaqati sunna fadan imani da aikata imani da yin sa don Allah baya tabbata illa bi muwafaqati sunna sai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kike na ba abun da ya bari imani yana karuwa da aiki aikin kuma ba zai kara maka imani ba sai ka yi shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine irin aikin da yake kara imani to kaga wannan shine bayanin ibn abi zaid littafi kusa kusa duk dalibin ilimi yana da shi amma kuma ana aiki da wannan duk aikin da kake yi na ƙara imanin kana yinsa don Allah kuma a bisa dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana ɗaukan bidiyoyi ne ka zo kai kamar da su ayyukan addini ko kuma kana yin addinin ka ne don talle ka tallata mutane kana yi kana nishaɗi ka gaya wa jama'a cewa kai mutumin kirki ne bawan Allah kagan kai haka babu ikhlasi kenan to wannan abubuwan in ba tabbaka su ba to gaskiya imani kam ko akwai shi tauyayyen imani ne dole sai imani ya tafi akan nan ƙa'idodi da ibnu abiz abun nan ibnu abun nan ibnu abizai wanda ibnu abizai ya bayar domin su ne suka dace da duk ayoyin da muka karanta a baya da dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa to da ka imani a baki ka faɗa zuciyanka ta ƙudurta gabanka su aikata kuma yana da tsuwa yana raguwa yana da tsuwa da da'a yana raguwa da sabon Allah ka daina sabon Allah kar imanin kai ragu ka ƙara da'a don imanin kai karo da'ar da za ka yin kuma ibadar ba za ta ƙara maka imani ba sai ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi ta don Allah amma wani ne ya kirkiro maka ko sai ka kirkiro aikin banza kake yi idan ka yi ta kamar yadda ta zo a shari'a amma ba don Allah ka yi ba don a yi ba maka ko a ce kana yi shi ma aikin banza kake ubangiji subhanahu wataala da zai karbi ayyukanka ba ubangiji ta'ala ya tsara mana imani ya karba mana ayyukanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wannan mai tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam na yi rantsuwa daban-daban har sau biyu akan zan aikata wani aiki sai daga baya ban aikata wannan aikin din ba to idan zan yi azumin kafara zan yi guda shida a jere ne ko dai zan yi uku daga baya in zo in yi uku ko kuma wai zai iya yi kuma kafin ramadan ko in bari har sai bayan ramadan بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وابن da yake cewa kafara ta kama shi guda biyu domin ya yi rantsuwa har guda biyu saboda haka kafara biyu shine idan kafara ta kama ka ba wai maganan azumi bane tukun zaka tafi abinda ubangiji ta ala ke cewa la yu'akizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akizukum bima aqadtum al-ayman فكفارته إدعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام Ubangiji ta'ala da zai kama ka bayan kai lagawul yamin eh wallahi ko a'a wallahi su gudda ba ka nuna ba ka rantse ne ka kulla rantsuwa ba amma idan ka kulla rantsuwa ka fara ta kama ka Ubangiji ta'ala ce ka faran shine ka ciyar da miskinai guda goma ko kai musu tufafi miskinai guda goma ko kuma ka bawa ko baiwa idan ka nemi wannan karisa shine ma'anar famar ya ji, wanda bai samu ba fa siyamu ce ayyamin sai azumin kwana uku saboda haka baya halatta ka kafara da azumi sai in ba ka da kuɗin da za ka iya ciyar da miskinai guda goma na fata ana fahimta nan saboda haka galibi mutum ya yi rantsuwa sai tafi azumi saboda azumi ba ibada ce ta kuɗi ba ta fi sauƙi ka azumin kwana uku to shari'a ba ta ce ka yi azumin ba sai in ka rasa ciyar da miskinai din idan ka tana da kuɗin da zaka ciyar da miskinai za ka ciyar da miskinai guda ashirin kenan shine ka fara ka guda biyu in kuma baka da wannan kuɗin da zaka ciyar da su ko ka tufatar da su ba bayi yanzu to abin da yake wajibi a kanka shine kai azumi kai azumi guda shida azumi guda shida ne in ka ga dama kai su a jere in ka ga dama ka yi uku ka huta daga ba ka yi uku ka huta amma ka yi su kafin ramadana ko bayan ramadana abin da yake wajibi shine ka yi su kafin ramadana domin wannan sun riga sun zama wajibi a kanka ramadana kuma bai zama wajibi a kanka ba tukunna da aka lalle ka sauke wannan wajibin sai dai in wata lalura ne ta sa baka yi ba har ramadana ya shigo wannan dole ka bari sai bayan ramadana amma in ba lalura wajibi ne wanda ya zama na ka gaggauta ainihin biyansa domin kada ubangiji ta ya tambaye ka na menene hukuncin sana'ar sa kaɗe-kaɗe a cikin hansit na mutane haramun ne? kaɗe-kaɗe haramun ne sana'ar sa su kuma taimakawa ne wajen aita kaɗe-kaɗe ɗin ubangiji ta lace wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimako akan aikin sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda yake makwabcin masallaci sai a cikin masallaci to ni kuma idan na yi bacci wata rana sai in makara bana samun tashi in zo in sallan jam'i sai saboda kunya sai in tsaya in yi sallan jam'in din tare da matana shin sallan yayi wannan hadisin la salata li jaril masjidi illa fil masjidi hadisi ne wanda bai inganta ba malamai hadisi sun ce hadisi ne da'ifun jiddan mai rauni kwarai in an ce hadisi da'ifun jiddan kina cikin isnadin sa akwai rawi da ake ce masa matruk wanda malamai hadisi suka sa masa siffa matruk ma'anan matruk ana tuhuman sa da ƙarya a hiransa da jama'a yana ƙarya ko bai taba ƙarya a hadisi ba ba za a karbi hadisi wajensa ba sannan hadisin kuma zahirinsa ya yi karo da hadisai ingantattu domin in mun tafi akan wannan hadisin kenan in kai sallan ka kai kadai a gida baka da sallah dole sai ka zo masallaci makwacin masallaci kuma gida arba'in ma makwacin masallaci ne ka kenan kowa bai halatta ya sallah ba sai a masallaci to wannan ya yi karo da hadisin da manzala ta sama yake cewa ju'ila liyal argu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini kasa ta zama wurin sallah sannan kuma ta zama abun yin tsarki taimama kenan in babu ruwa har ma a ƙarshe hadisi ya ce duk inda sallah ta same ka kai sallah a wurin nan ma masallaci ne sannan da hadisin da mazala ta suna ake cewa salatul jama'ati afdalu min salatin rajuli fi baitihi bi hamsin wa ishirin na daraja sallan jam'i ya fi mutum ya salla a gidansa da daraja ashirin da biyar to kaga da aka ce ta fi mutum ya sallah gidansa da daraja ashirin da biyar a sai sallah a gidan ma tana da daraja to wannan shine yake nuna idan kai sallah a gida sallan ka tayi amma fa ka yi sallah a masallaci shi ya fi falala ko da ba jam'i ba ne ballantana yin jam'i ne kuma wajibi ne ka zo ka yi sallah a masallaci saboda haka sallan da kai da matarka sallah ta kubuce maka kai da matarka wannan ba kai laifi ba kuma sallan ta yi Tun da dai jam'i ya kubuce maka daga cikin wasu sahabbai akwai wanda idan suna tafowa masallaci kamar Abdullahi bin Mas'ud idan ya ga an yi jam'i abin nan an tashi daga jam'i ana dawowa to maimakon shi kuma yana tafiya masallaci ana juya wannan sai ga dan jagoransa mu juya mu koma man la yastahi minan nas la yastahi min Allah wanda ba kunyan mutane ba kunyan Allah sai ce akwai abun kunya a ce na makara ba zo masallaci ba ana ta juyawa ne kuma ina sai koma gidansa yayi sallah to amma wannan a riga an yi jam'i ne in ba a yi ba fa dole ka zo masallaci ka bi jam'i na'am wasu mutane suna kafa hujja da wannan magana na ibnul qayyim na cewa qala Allah da qala Rasul akan karatun boko wasu wasi ne na shedani menene gaskiya wannan magana to wannan magana ne farko ba ibnu qayyim ne ya faɗe ta ba imamu shafi'i ne ya faɗe ta yace kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa haditha wa illa alfiqh fi ad wannan magana yayi ta ne yana yi wa ahlul kalami raddi masu ilmul kalam wanda suke shigowa da hankalinsu wajen ilimin tauhidi su aje qur'ani a gefe hadisan manzo Allah sallama a gefe sai su yi amfani da hankalinsu a wajen karantar da tauhidi ko fahimtar tauhidi sai suka yi ta shigo da abubuwan da ba tauhidi ba da hankalinsu kawai suka mai da shi tauhidi to shine yake cewa dukkan ilimin da ba alkur'ani ba ba hadisi ba wannan waswasin shaidan ne domin shaidan ne zai sa maka aqidar ka kenan ba Allah ne subhanahu wataala ba to wannan baitin a wannan ma'anan kawai za a bar shi cewa ilimin addini daga alkur'ani da hadisi ake daukar sa ba daga hankali ba in ka sa hankalinka to wannan ya zama waswasi na shaidan amma ilimin zamani wannan bai shiga cikin maganan addini ba ilimi ne na sana'a sana'o'i ba su da iyaka kuma koyon yare ba a maka iyaka ba kowane yare ka je ka koya a duniya babu daman ka ce tunda ni ba fulatani ne haramun ne in koyi hausa ko wannan ba haushe ne haramun ne koyi kanuri ko kuma wannan babarbare ne haramun ne koyi larabci ko balarabe ne haramun ne koyi turanci saboda ba bature ba ne baka da wannan dalili in kuma ka haramta akwai turanci to ka haramta akwai koyi ma dukkan sauran roka na duniya kowa sai ya tsaya akan yarensa kawai wannan kuma baka isa ba shin ya halatta mutum ya je wurin malamin da yake ganin cewa ya fi shi tsoron Allah ya roƙe shi da cewa ya masa addu'a kan wata matsala da yake shi ko bai fi ka tsoron Allah ba ma za ka yi cewa ya taimaka maka da addu'a domin ya zo a hadisi duk da wasu malamai sun raunana shi amma wasu sun inganta shi sai na Umar zai tafi umra manzo Allah ta suna ya ce ya Umar la tansa na fi ka ya Umar kar ka manta mu a addu'ar ka ya Umar haka manzo Allah ya faɗa la tansa na fi ka ya Umar kar ka manta mu da addu'ar ka ya Umar da Umar da manzo Allah ta suna wa tsoron Allah kaga ba za ka ma tambaya ba so da haka ba shari'i ne sai ya fi ka tsoron Allah ba za ka yi neman addu'a ballen tana kuma ya fi ka tsoron Allah na wani lokaci idan na zo wajen mahaifiyata idan na kira ta da hankali in ba ta ji ba sai in ɗaga murya in kira ta da ƙarfi to shin wannan matsawa ne to ai kira da ƙarfi akwai wanda akwai ladabi a cikin sako wanda babu ladabi to da haka daga yanayin da ka kira din za a gane ka karrama ta ka daraja ta ko baka daraja ta ba so da aka kira na mutunci ake so kamata abinnan eh, abinnan waqfilu ma jana dhulli min menene ayan take cewa wa qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana mai daraja ta darajawa qawlan karima ka ubangi ta lake wannan ya rage naka ka daga murya ko baka daga ba abinda ake bukata maganar ta zama ta darajawa ne na sai ce ta ce na ce da ita idan in har ta fita waje ba tare da izini na ba akan aurenta sai bana na wani lokaci wani larura ya samu yaro ba lafiya kawai ta ɗauki yaro ta tafi da shi to shin akan aurenta din ne to wannan za a duba niyanka domin akwai alba'is al'albun nan ya tabbata a jisi manzon Allah sallama al-yaminu ala niyyatil halis irin wannan rantsuwan ne niyya abun nan rantsuwa a bisa wanda ya rantsi ne idan lokacin da kace in ta fita daga gidanta akan aurenta daga gidanka akan aurenta kana nufin ko da lalura ko ba lalura to in ta fita shikenan auren auren ya mutu ta saku amma in yawan fita take ba da izinin ka ba sai kace in kin fita akan aurenki amma baka hararo maganar lalura ba ma a lalura kan kai ka yadda matar ka za ta iya fita lalura to wannan babu wani damuwa auren bai ɓaci ba misali yanzu kaga akwai gobara za ta iya faruwa a gida sai ka ce matar ka ko da gobara ne kada ta fita kaga ba za ba za ba ka yi wannan niyan ba haka abin da ya shafi wasu lalurori wanda dole sai ta bar gida wannan bai zai shiga ba amma in aniyarka ka hada da koda da lalura to tana fita kawai aure ya mutu to da haka wannan sai ka koma kai a zuciyanka kana nufin ko akwai lalura sai mu ta saku ko kuma a'a sai dai inda lalura matarka bata saku ba na'am eh, shi kuma wannan yana cewa menene matsayin saboda son da nake wa wani malami na idan in na yi masa magana misali in na kira shi sai in ce masa radiyallahu anhu don saboda wani dai makamanta irin wannan magana da saboda sun da nake masa eh, asali addu'a ba ta da matsala ka ce wa mutum radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da shi to amma duk abin da za a zo a dinga faɗansa domin a girmama mutum a wuce gona da iri shari'a ba za ta yarda da wannan ba domin asalin radiyallahu anhu sahabbai ne ake gayawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ambace shi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda wangi ta ya ce sallu alaihi wa taslima sahabin an ambace sai ka ce radiyallahu anhu saboda me ubangi ta lace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tata shajara sannan ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu to da ka Allah ne ya siffanta su da wannan siffa ya yarda da su to an ambaci sahabi sai ka ce radiyallahu anhu amma wani malami daban wanda ba sahabi ba in an ambace shi bayan ya rasu sai ka ce rahimahullah wannan shine abin da magabata suke yi malamai ahlu sunna wa jama'a magabata na kwarai duk malamin da aka ambata sai a ce rahimahullah me ma'anar rahimahullah Allah ya ji kansa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira duk mace yana bukatan ka nema masa gafara ka ce Allah ya ji kansa rahimahullah in kuma yana raye aka ambace shi sai ka ce hafizahullah Allah kiyaye shi Allah kare masa imaninsa don santsi zai iya daukan mutum kashi da imani da tsoron Allah ingance tiya sai zai zame a wani wuri santsi ya dauke sai kaga ya ta kira kan wasu abubuwa wanda ba haka bane to sai ka ce hasizahullah Allah ya kiyaye shi amma wannan din ma ba wai a'a da an kira sunansa duk wuri sai ya ce hasizahullah wannan rudu ne kana neman ka kai shi inda Allah bai ka faɗa a zuciyanka ai addu'a ce sai ka faɗa a zuciyanka saboda haka sai ka masa addu'a kyakkyawar addu'a amma ka ce masa radiyallahu anhu wannan in a zuciyarka ne ka faɗa babu laifi amma a ambace cikin jama'a ce radiyallahu anhu wannan ka son ka kai shi wani matsayi ne wanda bai je ba ko kuma yana nan a wurin a ambace shi dole sai a ce radiyallahu anhu wannan kana so ya dauki kansa ya kai kansa matsayin da Allah bai bashi bane kuma zaka sa masa rutsu a cikin kokolwansa da da da addininsa saboda haka a daina taimakawa shedan akan al'umma shedan faso yake ya tura ka ya nuna cewa kai kololuwa ne ya baro ka sai ka halaka sai ya kyale ka to mutane kuma su suke angiza mutum su taimakawa shedan su je su halakar da shi sai su kai shi kololuwa ana ce maka radiyallahu anu me rage maka ko za a caccafa riganka ko za a zo duk inda kake a kewaye ka a dinga maka wasu abubuwa mala wai ana neman albarkanka da sauransu wallahi wannan bai dace a musulunci ba abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai ake tabarruki da jikinsa ko da wani abu da ya amfani da shi zaka taba jikinsa don neman albarka in ya sha ruwa ka sha ruwan ragowan don neman albarka in ya taba abu ya taba abu ka taba saboda me neman albarkan wannan abu amma in ba manzon Allah sallallahu ba wanda ake neman albarkansa da taba jikinsa ko kuma wani abu ko wani abincinsa ko ya tofa yawo a tare yawon ko kuma ainihin ya yi rago ya yi alwala a ya rage ruwa a zo ana warwaso wannan ainihin alwala din ruwan alwala din ba a yin wannan manzo Allah in yayi aski za a rarraba wa sahabbai gashi saboda su samu albarkan wannan gashi din shi kada yake banta da wannan shi yasa babban dalili shine ba a yi wa abubakar ba bayansa ba a yi wa umar ba ba a yi wa usman ba ba a yi wa aliyu ba ba a yi wa abu hanifa ba ba a yi wa imamu malik ba ba a yi wa imamu shafi ba ba a yi wa imamu ahmad ba kaga wanda ya zo bayan su ai ba bai kai su daraja ba to inda a ce ana yin wannan tabarrukin ba wa manzon Allah sallallahu alaihi ba da an yi wa wayannan bayin Allah saboda haka sai a takaita sannan kuma zai jawo wannan mutumin a bashi darajar da bai kai ba ko a bauta masa yana raye ko kuma bayan yaro sun an binne shi a dinga ziyaran kabarinsa ana tawafi ana zuwa ana zikiri a wurin ana bauta masa kaga shikenan sabbin wannan girmamawan ta jawo an lalata wa mutane a su Allah ta waje likita likita ya na saboda wata cuta da ta same ni sai ya umurce ni da cewa sai na kawo manina an gwada to sannan yace da ni kuma kada in kawo shi ta hanyar saduwa da iyalina sai dai in amfani da wani abu daban wanda zai fitar mini to shi malam ya